domin tsarin tasawirar ta na fanai ta jihar kano wanda aka yi lakabi da suna matata wannan shirin da ya kunshi zakakuran 'yan cikin kanewood wanda akwai ɗaya daga cikinsu ana adam a zango wanda a yau muna tare da shi a cikin wannan shirin namu na kai da kawo cikakken masani a cikin masana'antar kanewood adam a zango wanda ya shura a cikin fina-finai da yawa wanda ba za su kirgu ba ya taka rawa dai a muhimmiyar fina-finai wanda ake kira da suna kai ba da ya faɗe su ba suna da yawa don ya yi shura a cikin kuma ita ce sana'arsa wanda mutane suna yawan cece ku ce akan wannan al'ajaban tuni daidai ya fito ya yi jawabi a cikin intanet da browsing da sauransu ya faɗa cewa a kowace sana'a akwai nagari kuma akwai mutanen banza za ka iya saye da sayarwa amma akwai abubuwan diya wanda suke bata ma sana'a da kyau wannan jawabin nashi ya yi daidai akwai kuma wanda zai tsaya tsakanin shi da ubangiji mahalicin sarki mai samai mai kasai wanda ke iya mana bisalam